والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والسنة nawu ما masu sana'a هسارة lima gabo alai ga abin da suka faku a gare shi idan sun ɓoye wani abu aka san cewa yan ta'adda ne in ka ba su aiki suna ɗan ɓoye wani abu to za su biya wannan abin da suka ɓoye kuma ana gano sun ɓoye ne in ɗabi'an su ne ya zama to ɗabi'an mutum an san dama ɗan kowa na ne to kana ba bashi sai ce ya ɓace kawai zai biya kuma shi wani ko amilu ku bi ajarin au bi gairi ajarin shin sun aikata shi ne da da lada ko ba lada wato sun yi za a biya su ne ko ba za a biya su ba ma dama an gane ko ma dama sun yi wannan in dai har sun ɓoye ko kuma ga alama sun ɓoye ko sun ce a biya su ne ko kyauta ne sai sun biya babu daukan hasara babu biya ga ma'abocin gidan wanka gidan wanka ne mutum ya cire kayan da yana wanka ka sace ne kaya ko wani ajiyan da ya yi to ba maganar biya shi zai dauki hasara shi mutumin da aka yi je wanka din kun da wannan sau idan mutum ya je gidan wanka sai ya tsaya ya tsara kayan shi da kyau allahumma sai dai mutumin ya kawo sharadi da kai cewa duk kayan da ya fashe shi zai biya wannan da ba amma ba cikin da ce zai biya ba asali ba ya daukar wani hasara wala bamana ala sahibi safinati babu ɗaukar hasara ga ma'abocin jirgin ruwa mai jirgin ruwa shi ma idan kayan ka bace wajen a cikin jirgin sa ba zai biya ba sai dai na kawo sharafi kan haka wala kira alahu na mota misali mai mota shi ma zai iya shiga cikin hakan wala kira alahu babu haya gare shi illa alal bala sai an kai jirgin ruwa ba a biya sai an kai karshen tafiya din an gane a lokacin sai ka biya kuɗin aikin da aka ma wala ba su bi sharikati bil abdan babu laifi da sharika da jiki babu laifi a yi sharika da jiki misali wato ma'ana ni da kai mu haɗa ƙarfi wajen ɗaukar kaya dako ne sai mu haɗa kamfani bana da kamfanin dako ko kuma abin da ya shafi noma ni da kai za mu yi noma gaba ɗaya mu haɗu mu yi noma A gani to duk wannan duk abin da ya shafi aikin ƙarfi ni da kai za mu haɗu mu yi to wannan babu laifi a haɗa kamfani akan wannan إذا عمل في موضع واحد عملا Idan إذا سكاي أيكي أوري wuri ɗaya أيكي إذا كان كان كوان إذا كان كافين توشيني sukan security ne manoma ne duk aikin da yake bukatar aiki da hannu babu laifi za mu haɗa kamfani mu yi eh, amalan wahidan aiki iri daya au mutaqariban ko aiki wanda yake makusanta ayyuka wanda sun kusanci juna to babu laifi irin wannan aiki mu dan mu haɗa karfi ni da kai mu yi kamar wani irin aiki za mu ce ya kusanci juna sai na da me sai da mai kwado da linzami an gani makanike da walda makanike da ruwaya sun kusa buga-buga da leganti buga-buga da kamar taimakon juna fiye don wanda ya gama yi fara duk da wanda ya zai tanci wajen ayyuka ne masu taimakon juna ya kamata wace mutum ɗaya ne zai yi aiki duka to a takaice dai ayyuka in sun kusanci juna babu laifi shi mai tanci zai iya cutan mai buga buga shi bai wahala sosai da ake shi kawai a gefe a tsaye ne kawai mai buga buga kila hakwanci ya yi yayi a ƙasa yi buzu buzu na matan gani to za a samu rikici wannan wannan shi ai na fika aiki wannan shi kaza wallahi baka fika aiki ba ai ni ne yake sanya ya yi kyau wani to ina babban buga mutane zai kyau duk irin wannan kaka aiki ne zama ya kusanci ɗaya wanda za ka kowa za a tabbatar ya yi aiki na'am وتجوز الشركة بالأموال Ya halatta ai kamfani da dukiya ko bayan an yi da jiki na jiki ya halatta da dukiya kawo kuɗi kawo kuɗi ma haɗa kamfani ya halatta ala ay kuna ribu bainahuma akan ya kasance riba tsakanin su da kadari ma da kullu wa an gane riba tsakanin su gurgurun abin da kowa ya fitar wannan ya fitar da dubu ɗari biyar wannan da biya ɗaya in za a raba riba in an samu ɗari da hamsin riba yaya za a yi da miliyan ɗaya ɗauki ɗari wannan ya ɗauki hamsin a gane gwargwanon abin da kowanne ya fitar idan ba ku sani za ku raba riban ba sai a samu wanda ya kware wajen lissafi ya yi muku ratio in yi ratio nan na kuɗin ya fito sai kowa ba shi hakkin shi gwargwanon abin wannan wani ba su wannan kaza wannan kaza wannan kaza gwargwanon abin da kowa ya yi abin nan wal amalu alayhi ma bi qadri ma shara'a min ar-riba wato aiki tsakaninsu su abin da ka sharɗan tsakanin ne na riba riba ya za mu yi mu raba riba na sun ga sun yi bayanin za a raba riba. A gani an ce farko dai a kan da dukiya uku kashi ɗaya a mai da shi ya zama to kamar ci gaba ga kasuwanci kashi ɗaya wa kashi ɗaya abin nan na mai dukiya ɗin kashi ɗaya shi ma na wancan din a gani kashi ɗaya a mai da shi cikin riba a cikin asirin uwa kuɗi an samu riba kashi ɗaya na mai dukiya kashi ɗaya na wancan ko dai da aka yi sharaɗi ne gwagwada yadda aka yi sharaɗi na yake wala amadu a dai eh, bai kulle wahidi wato ga kowane ɗaya wala ya juz wala ya juz an ya talifa ra'asul mali wa ya fi rabi baya halatta wato kan dukiya ya zama daidai amma kuma su yi daidai wajen riba a kan dukiya ya bambanta jan ya bambanta amma su yi daidai wajen riba baya halatta kan dukiya ya bambanta wato jari ba ɗaya bane wannan ya bada dubu ɗari biyar wannan miliyan ɗaya a cikin kuma riba iri ɗaya kuskure ne wannan na? an kwana? wanda za su yi sabon magana ne walaikun salam su masu sana'a masu biya ne ga abin da suka koya gare shi ka ba ka aika mutum da kuma riga da jini ya rinka ba zai ya bace an fahimci ka biyan shi ne ya rinka koyi kaya Ya biya biya an gari? to kawai tun da na ba gaji ba kawai zai gaba da kuɗi na Ya biya na zama na biya ne dubu sallah zan ci da shi shadda ne da tsada kowane yaji ɗaya dubu ne duka biya da kayana ba sai ya biya yanda ka so ko koyon da ake sirawa shi da bangare ba yau da bayan da aka ce da wada ba ta yi wa an yi cikin gora da misali ike ne ya ciwo mana to sai irin shi da za su ba shi yana maka wuta sai ka ciwo mun irin shi da ka da irin shi ka sole ne ka san menene ka san menene yau mu kayan na Thank eh, you. ya biya mana sai da ya ce goma ne goma ne ya za a yi na ba su kawai biya na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في مسائل في مسائل من النكاح فصل game da matsaloli na auratayya wal abd wal mar'atu haythu yusiya wa aqada ala wasiyil umbiya da bawa da mace duk sanda aka yi musu wasiya aka yi musu wasiya wa ala wasiyil suka kulla aure ga wasi a ga karamin yaro biya to an zartar da wannan an yi wasiya cewa su kulla aure ga karamin yaro an zartar amma su za su yi su za su wakilta ne karamin yaro bai kai matsayin ya zama ainihin wato wabin nan ba a waliyin mace ba ko wakili ba misali wannan kawai an zartar amma za su wakilta ne ko ba wa shi ba misali na wani abu. لا يقضي اتساء حاله تجهيزه لبيته من ماله shi uba ittisa'u hali wato yalwatuwa na halin sace shi mai dukiya ne an gani uba miloniya ne shi wato ita ittisa'u halihi wadatuwa na halin uba la ya kadi baya hukunta tajlizahu libnati wato shiryawansa ga diyarsa min maliki daga dukiyar shirya kayan daki tajliz shirya kayan daki kasancewar shi mawadaci ne wannan baya hukunta shirya kayan daki daga dukiyarsa ana shirya kayan daki daga dukiyar waye dukiyar da shi mai auren ya bayar sadakin da ya bayar da sauran kudin waye kudin waye shi ake tarawa a yi masa kayan daki an gano wannan ku in ya bada dubu hamsin da dubu abin zai ga dubu hamsin a dakin shi in ya bada miliyan daya sadaki to zai ga miliyan daya a dakin shi in ya ga ainihin gado mai tsada waye waye da sauransu da da fridge da television mai tsada ya zana shi wanda ke manna waɗannan plasma ya gado irin nan to ya san ya san akai abin ne shi ya san abin ne idan kuma ya ga an zo da tabar ma to ya san halin da ake ciki a zo da shi tabar mana za a shi faɗa mata kawai da <laughs> zaki da kadara da wannan kadara ba kayan sa wanta bane kayan sa wani in ya bayar ya kan shi bai bayar ba ta zo mai gida da kuma ba shi kenan ba ta wannan kayan ya bayar ta mai kwalliya da shi duk kayan da ya kawo ba kwashewa za a yi ba a gida da da al'adar ana ana ɗauka guda biyu to kuma dabaran da ake zai a ɗan ajiye sai a ɗan bada mai arhan a cikin sai a ɗan sai masu arha kamar guda biyu wanda za a bayar in ka sai mai tsada dubu goma zuwa yi. wani sai a ɗauki na? iyayen gidan miji ake kai babu dangin miji su ga gani eh, dangin miji ake ba su za su ɗauki wani su da zai san dai ta ɗauki mai tsada da yawa a karya ka hmm? to shi ne wato ba dole ba ne amma ga al'ada na kasar hausa iyaye suna ba da gudunmuwa sosai na kayan ɗaki kusa ke yi ma amina su su suke za ga dangi ita a bangaren ita yarinya suna kashe kuɗi fiye da tunaninka ba abin da miji ke bayarwa nawa ne duk wa mutum me za ka yi wani yanzu ko gado zai yi sai dai sai dai kara to kuma sai miji ya ringa ihu ya ringa ihu ya bada kaya ya bada kuɗi to wallahi auren wahala ne wallahi auren yayi tsada a ringa rake ba ni kai na masha Allah da shi miji ba shi shi ita yarinya sai kai kuma ba nawa ake kabar nawa ake gado nawa ake menene wani lokaci har da fridge ake kawo ma da fridge da tv da kafet da kasa mai tsada eh, ga kuma abinci kana zuwa za a soke ma buhun shinkafa ya danganta ba buhun shinkafa biyu buhun masara biyu da ruwan manja kaza waye waye duk asu an kawo ma sai ka dade baka ci abinci dole nan gaba da kace wani ayi balan ina kai balan ban kai kama da kake kama ba ba kai kama ba dace galiba abokan abokai ke wa abokai kala kala da wasu abokan suna kama haka yin tsaki biya dan ne kuma to ai za su ce kayan da kuma yi sun walima ne sun yi kayan sun cinye kayan ne a wani gidan gidan baban shi yake zo ne yanzu yanzu kayan daki hayan daki yanzu ana ana ma dakin ana kuma dakin samari yanzu yawa ne ma yanzu yanzu ni zan ga yanzu ban ganin wasu dakin samari galiban za a yi gini kawai shigar da shi yake kawai a shi ba a san ganin ma saurayi da sauri a wani an bai da da ne za ka biya da akwai samari a waje da yawa to na yanzu babu ni ban kyan kama babu sosai yanzu da sani ban zama yadda suke rayuwa ba samari yanzu da suke zai ho na? ba ta ɗanbar na waje ba zai kuma da ya ɗan amfani shi saurayi da rinka duniya na da wani irin hali wallahi ne saurayi ne kan shan wahala waje ɗakin wajen kana jin bayan gida ko abu ba inda za ka je kai kowa yana so ka rayu kamar da kowa ke rayuwa ba wajen bayan gida ba komai haka in je cikin ka lalace abu sai za ka je can ka ka biya wani waje ka dan dai dabarar da za ka yi ko ya je kasuwa can yi so kafin ya je kasuwan ba to wa bisu wa sadaki laysa yulzamu tajahuz sayyidu man yuhakkam wato abinda ba sadaki ba ba a lizimta ainihin shirya kayan daki ga bazawara ga man yuhakkamu ga wanda ake hukuntawa a ga man yuhakkamu wato alkali baya baya hukuntawa bisuwar sadaq laysa yalzamu bisuwar sadaq tajiz laysa yalzamu tajiz as-sayyid baya lazim ta shirya kayan daki ga bazawara in ba ga sadaki ba kawai iya sadakin ta iya kayan daki da bazawara an gane haka shi alkali ke hukuntawa wa ashharul qawlayn an wal abdu wal mar'atu haythu wasiya wato da bawa da mace duk sanda aka yi musu wasiya wa aqada ala sabiyyi suka kulla aure ga karamin yaro an zartar da shi wal abu la ila yaqdi ittisa'u wal abu kaga shi uba ittisa'u halihi yalwatuwa na halin da la yaqdi baya hukunta tajhizahu li ibnatihi shirya kayan dakin sa ga biyar mai mali daga dukiyarsa ba dole bane wa bisu sadaqi laysa yalzamu wato man yuhakkamu shugab wanda aka kai kara zuwa gare shi alƙali laysa yalzamu tajhizahu tajhiz sayyid bi siwa sadaq shi alƙali baya lizinta shirya kayan daki ga bazawara bi siwa sadaq da abin da ba sadaki ba sadaki ne kawai ya zama dole shi za bazawara za ku yi tsada da ita ne nawa zan baki sadaki sai kaza ita fada hmm. za ga wata bazawara sadakin ta yar irin na budurwa ne ma in ba za ka yi ba a fasa da daga yanayin da yadda kake tana da yi kyakkyawa ce kuma fara ce ka san ka kauce wani wani zai zo da gudu nan sai ce ma ita kawai gashi ka aka kai kayan daki za ka yi ne in ba za ka yi ba shi shikenan a kowanne da yace zai yi dama dama ko biyu ne Wa alaikum salam. ana ana tashi mana ana yi tashi daga kuɗin ta kudin daga baka ne wannan dubu arba'in ne za ka dauka zuciya abun za ka ɗan da kawo ma ɗaki dama dama da suka rabu da wancan tana da wasu ɗan abubuwa ne tana da gado da wasu shimfiɗa kafa ɗin da wasu abubuwa idan dubu arba'in sai ka ɗan tsinci wani kaya da za su zo da shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim kitabun littafin alwashi walti za mu fa'atin mutalaqa shine mutum ya lizumta ma kanshi da'a saki ba kai ya ce shi zai ringa yin ibada ga Allah kawai bai kaidi ba aw muqayyada ko ya lizumta ma kanshi wani ibada muqayyada da sifa kamar zan ringa yin nafila raka'a kaza ko kuma kaga yace zan ringa yin nafila haka bai kayyade ba ya kashi ya fashi zan ringa yin nafila raka'a kaza ko zan ringa yin sallar duha wato abinda shi alwashi abinda bai zama dole a kanka ba ka lizinta wa kanka na fila ba dole da suka ce kai ka lizinta za ka ringa yi har abada tsawon rayuwanka kuna wannan to irin wannan shine ake kira alwashi amma abinda dama dole ne kamar kullum na alwashi zan yi zalla biyar zalla biyar dama ai kuma kai dama ya hau kanka a abinda dama can na fila ne ba dole ba ne na yi alwashin zan ringa yin sadaka kaga sadaka dawa ba dole bane sai ka daura wa kanka zaka ringa yin sadaka tsawon rayuwanka wannan ya zama to alwashi nayi alwashin zan ringa ciyar da kanina har yayi aure wannan shi ba alwashi ne zan ringa bashi abinci har yayi aure misali zan biya kuɗin makarantar shi wannan kai ka sa kanka an gane wannan ko to irin wannan duka ana kiran shi alwashi dole ne mutum ya cika shi walau fil ghadab ko da cikin fushi ne mutum ya faɗa cikin fushi ne ya isa kan shi wannan alwashin ya tabbata wa ma la makharaja lahu fi kafaratu yi. abinda mutum bai sa abin da zai yi ba bai sa mafita ba akwai kafara rantsuwa gare shi mutum bai sa mai zai yi ba na yi wa Allah alwashi cewa in na samu haihuwa kawai na mai alwashi to me za ka yi alwashi ne ka yi baka fitar da wani abu ba to za ka yi kafara rantsuwa ne a wannan duk alwashin da mutum bai kawo mafita a kai ba to zai ka fara rantsuwa me ka fara rantsuwa yawa irin a wajen amma sai ce zai azumi uku da ko malam so da rawar dan Najeriya shi azumi kawai sani kan fara. wa mallam ya jifar da ya yajid fa siyamu thalath ayyam ce ba to sai na karshen ne kawai sai aka maka lawu mutum ne misali ya yi rantsuwa to azumi uku ya hau kan shi kawai shi ya riga ta karshe gaba ɗaya tambayar shi ne azumi uku ya manta da eh, da hamu azata masakin min au sadi alikum. tudimu alaikum wato. kiswatu aw tahrir raƙaba sai daga cikin wannan gaba ɗaya kawo kawai zai tifarin na ƙarshe wanda aka ce kamar lam ce sai ya mu salatu ayyam zalika kafaratu aymanikum idza halaftum sai bar wannan sai bar zuwa in can gaba ɗaya an gane ku abinda babu makaraci to akwai kafarar rantsuwa na'am na'am fa in qayyadahu bi ta'ati idan ya kayyade shi da da'a ya faɗi irin abin da zai yi cewa zan ringa yin azumi in na samu haihuwa zan yi azumi na ci jarabawa zan yi kaza ko zan yanka dabba zan yanka dabba zan ringa yanka dabba duk wata wata ko fa'ala sai ya aikata wannan da'a din to dole sai ya yi wannan kafara din sai ya yi wannan kai ya cika alwashin da abin da ya kayyade ya riga ya faɗi abin da zai yi kuna da mabanci ko abin da ya kawo mafita sai yayi abin da ba mafita kuma zai kafara rantsuwa ne aw ne ma ajiyatin lam lam yajid lam yajid fi'ilwa yace da zaran ya samu matar da yake so zai hada wani faci ya alwashi zai iya ringa yin faci zai faci ya hada faci sosai a yi rawa a cashi wannan menene to bai halatta ya cika alwashi man nazara an ya fiye Allah fala ya asuhi wanda ya alwashin zai saba ma Allah to kar ya saba ma Allah din an gano wannan ku na'am fa in fa'ala halazimu to idan ya aikata shi to abin ya lazance shi in ya aikata wannan saban Allah ko kuma yace in har yanzu zana da yarinya shine wannan in har yanzu zana da yarinya ya alƙawarin sai ya ya yanka rago ya raba wa talakawa kada ya yi zina amma in ya yi zina fa sai ya yanka ragon sai yanka ragon ya ba talakawa to sai bisa bayani cewa alwashi yawa Allah kuma ya cika ya yi zina eh sai yarinyar ya shawo kanta in har ya shawo kanta to sai ya yi kasa wallahi ya yi ta neman duk hanyar zai shawo kan yarinyar ya yi zina abin gara ya dabi hayi zai samu nasara kan da ya zina da ita Daga an ce yi, ya yi sai ya cika alwashin cika shi sai ya cika dole sai ya yi kasa shi ba lada na'am sai zunubi wa idan girma ko bil mali yujibu sulusahu idan mutum ya yi alwashin zai sadaka da dukiya ba to zai ba da sulusi ne ce idan har na samu na ci jaraba wannan da yake min wahala na yi alwashin dukkan abin da na mallaka zan ba da sadaka to a nan wajen sai ba da ɗaya cikin uku da dukiyarsa ɗaya sulusi zai bayar idan ko ya ambaci wani juz'i zai ba da dubu kaza zai ba da kaza zai ba da kaza yalzamuhu ma samma abin da ya ambata yana lazimtar shi wani ayyana hajjin a umaratin idan ya ce ina samu biyan bukata zan yi hajji ko umara ya zima mahu ala sifati aikin hajjin ya lizimce shi akan siffar da ya sa wa kanshi in ya ce irani ne ko tamattu'i ko Ibrahim, to haka zai yi kun je ni eh fa in zama hu mashiyar lazima hu ila hannu. idan ya dora wa kanshi zai yi a kasa zai yi aikin hajjin a ƙasa to ya lizimce shi har ya gama har ya warware an gani zai yi a ƙasa ne har warware ba zai hau abin hawa ba a yan rake ba a najeriya yake tana da kawai da nan najeriya ya ɗora wa kanta zai yi mai rubutu a abu ne faɗa ne shi ya ka san alwashi ne man nazara an yi yi kuma ba ma siya ba ne ba kuma da'a ba ne to shi wannan kaga mutum ya yi shi wasu da suna ganin ba abin da zai yi amma kamar na aikin hajji ya ce a ƙasa to ya je a ƙasa ta shi zai bayar ga shi nan bayar da kibar siya a sina'iya idan ya hau abin hawa a tsakiya da ya gaji sai ga wani mai rakumi ya tsayar da shi ya yi goya shi ayar da fahimci mawdi a rukubi wa sai ya dawo ya yi tafiya a wurin da ya hau din shekara mai zuwa zai wuce zai aikin hajjin haka shekara mai zuwa ya dawo kuma wurin da ya haura kuma ko ya hau ya aka rage mai hanya da mota sai ya dawo daga daidai wajen sai ci gaba da tafiya kuma a ƙasa har sai ya kai daga nan wajen ya kai sudan a ƙasa sai ya gaji sai ya ga wani dan sudan da za shi aikin hajji a jirgin ruwa sai zo na rage ma hanya ta aikin hajji zan ji sai kai shi sudan a jirgin ruwa ya ƙarasa da shi daga sudan to in ya zo shekara mai zuwa sai zo daidai inda ya shiga jirgin ruwan sai fara tafiya a kansa sai ya karasa in ko ya zo ya tsaya a wani waje sai aka ɗauke shi a mota to daidai wajen shekara mai zuwa sai ya dawo kuma ba lafi ya ji? Zai aikin haji mana, ai ramawa zai ta zai aikin haji, alwashin sai ya cika. Zai bi? sai a nuna mai sayan da ake zuwa daga wajen a yanka a jiya ƙasa sai ya ƙarasa iya eh, sai ya cika alwashi ba a wasa da shi yi na bin nazar ne wa ma an faktun min na faƙacin au nazartun min nazarin fa inna laha ya alamu sai ka cika dole kai alwashi dole ana fin ka har tashin kiyama sai ba a zo wasu malamai suka ce alwashi ma haramun ne kawai to za ka lulluta zama kanka ka ce kullum zan rinda yi to kullum ko ka tsufa ana baka wani abu aka ce ko azumi ne mutum ya ɗora wa kan zai rinda yi to ya ɗora wa dangin sa in ya rasu in ya rasu dangin za su za su taimaka mai ci gaba da mai in bai rasu kuma gare alwashi ya yi kuma to shi ya san sauran ya ce shekara kaza ya faɗi iya shekarun da zai yi wannan alwashi zuwa ga sai ya rasu kafin ya ce shekara 20 sai ya rasu yana shekara biyar shekara biyar sai sauran shekarun dangin zane za su rarraba su taimaka mai zana su ba su taimaka mai ba to gobe kiyama Allah zai kama shi da cikin al'umma alwashi ba to ya kama wannan lalura ne lalura ne zai tsallaka zai dai tsallakawa yana tsallakawa ya gina wannan siya a tsallaka wannan minti nawa ne wannan bai da yawa sosai na'am na'am yace fa in fa'ala ha siyasiyin يعني فإن فعلها في اليسير وفي اليسير تذكرين سي بعد هذا يا يوا وانا هوا موتر دي يا كدي هيا سي بعد هذا يا ابو دبيش انكي طلعت يا نبا لا لا لا لا ya yi kwari bayan fa'ala fil yasir in ya aikata a cikin kaɗan ya ɗan taka kaɗan ya ɗan hau abin hawa kaɗan. ya yi zan masa ba komai ya isa masa ya aika da hadaya ya kaɗan ya yi kawai ba sai ya dawo ba kamar ɗan tafiyar da ya yi, ɗan abin hawan da ya hau aka ɗan rage mai wuce daga nan zuwa can ɗan gaban ba kamar yadda Abdullahi magana an ɗan rage an fitar da shi da an shigar da shi ruwa an fitar da shi bai da yawa wajen to kawai ba sai ya dawo ya saka bidiyo nan ba kawai ya aika da hadaya wani ta zama haifin intact sai muka karshe jima idan ya lizimta wa kanshi a kasa za shi ba ba takalmi ya ce za shi ba takalmi zai tafi a matsayin huntu kawai zai tafi ba takalmi a kasa shi har je maka to wannan ba da'a bane ba sabo bane kawai ya tafi ya sa takalmi bai shi ya sa takalmi na'am an kai na'am sai gaba bismillahir rahmanir rahim na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتابه لوائل بن هجر daga cikin wasiƙansa zuwa ga wa'il bin hujr ilal aqyal al abahila zuwa ga ainihin yan makwayo wanda yake masu sarauta al abahila sunan sarautar su ne wal arwahil mashadib da ainihin masu kyawun fuska masu masu farin masu jan fata masu kyawun fata al'arwa masu ban sha'awa ga fuska wal mashabib da masu kyawun fata wa sarakunan kil fi'a shatun ti'a ne awakin da suka kai nisabi dabbobin da suka kai nisabi farkon nisabi shine ti'a kamar awakin su kai arba'in shanu talatin raƙumma biyar to ga akuyan da ya kai nisabi ya kai arba'in za a ba da akuya ɗaya qawwaratul kada su zamanto masu masu sakaccen fata sun rame fatan su kazan in suka kumbura fatan zai zai zai ta takure amma idan ne zai a sake to kasu masu sakaccen fata kyan zamanto irin ramammun nan wanda ba su da kyan gari ka ba ba da zakansu wala dinar kuma kasu misalin masu kiba sosai wanda yake an kibantar da su an ba su abinci sosai kaga ci bace kenan yau za a karɓi wanda ba mai raman bai ba ba mai wato ba mai cikakken fata ba ba wanda yake mai kiba ba sosai in an ɗauki mai kiban an zalunci shi wancan ne in kuma an ɗauki raman mai an zalunci gwamnati amma za a lissafa duk wa'annan gaba ɗaya cikin zakkan sai ba za a cire su ba eh. an tilsi bija an du wannan yaran mutanen yaman ne ne ko su ce a adu sai ce an ɗu su ainihin sai su mai da shi nonon wa an ɗu ku bayar da abe tsaka tsakadaki in za ku bayar ku bayar da tsakadaki wanda ba ramin mai ba kaza ba siyo a cikin rikaz rikaz binnewa na jahiliya za a ba da kumusi kasan su suna kiran shi siyo su mutanen yaman sai annabi ya amfani da yaren zai nuna ma shi fasihi ne yana magana da mutanen yaman sai amfani da yaren mutanen yaman an gani? na'am man zana min bikirin kaga min ah, bikir min bikir sai ce min bikirin sai mai da ah, lamun na ma'arifa sai kuma mimu su aka fi zaka ce laisa min birin siyamun fi safar sai ce laisa min birin siyamun bin safar siyamun fi saba siyamun bim bim safar a gani ba su cewa tis bere bim sai alif da lamun sai kuma mimun laisa minin birin siyamun bim safar za ka ɗauka wani yare yake laisa minal birri a siyamu fi safar a gani suna mai da shi mimun lam alif saka a wanzu abu wa manzana min bikirin ay eh, min albikir. wanda ya zina daga cikin mutanen da ba su taɓa yin aure min albikir. bikir bikir ko namiji ko mace wanda ba su taɓa yin aure ba fas aku kuma ya bulala bi'atan kuma ya bulala ɗari wastau fi zuhu aman eh wastan fi zuhu wastau fi ku kore shekara ɗaya wato a saka ya shiga shekara ɗaya kurkuku ku saka ya shekara ɗaya kurkuku wa man zana min al-manzala duk bai manta ba min isnadin ya inganta Allahu a'lam wa man min duk wanda ya zina daga bazawara min sayi bazawari ko bazawara sai daga cikin yayin zina za zan ju ku jefe shi bil azamin da duwatsu azamin duwatsu wala tawsima fi babu sassauci a cikin addini ba su sauci na'am wala gummata babu bakin ciki ba bakin ciki a cikin farilla Allah abinda Allah ya kaka kada abin ya damu da dame ka kawai mutumin yayi zina kada hankali ka ya tashi kawai ya gire hukuncin Allah ba bakin ciki kiran haram duk wani abu mai sa ma yin haram an gama wannan isnaduhu nan kasa akhrajahu ibn abdul bar في الاستئاف sa'ad سعد وابن عساكر fi tarikh والبيهقي في الشعب من حديث وائل بن هجر shi wannan wanda kamar ya ishara zuwa ga ingancin shi amma na wancan wani muka an ce har za hadisin la yasi wa fihi majhulun wa du'afa wa minhum muhammad bin sa'al an-nasa'i wa ak wa akzab al sauri mutarika yaya ake raba gado irin wannan gado ga ainihin eh, raba gadon wanda yake an rasa shi mutumin da ya ɓace ba a gan shi ba awwalan farko kafin malul mafqudi hatta tantahi al mudda ana dakatar da dukiyar mafqudi har tsawon lokacin ya kai thumma yuqsamu ala al wari ala wato lokacin ya kai ko lokacin da ana cigiyar shi ba a gan shi ba alƙali zai ce in ya kai lokaci kaza ba a gan shi ba to za a raba gadin shi saboda haka in lokacin ya kai sannan sai a raba dukiyan gadin shi din na biyu za ma ta mayyari su mai idan mutumin da mafkudi zai gaje shi idan mutumin da hmm. wanda mafkudi zai gada zai rasu Ba in lam kuma a ahuwari idan bai bai da wani gado sai wannan mafkudi din ba shi da wani mai gado sai wannan makolin da ya bace wukifa jami'ul mal sai a dakatar da dukkan dukiyan da ma kana mutum na da ɗa ne kuma ɗan ya bace sai mutum ya rasu yanzu ya za a yi za a dakatar da dukiyan a ga ko zai dawo wayan kana ma a gobeiru in ko tare da shi akwai wani magajin ban da shi da ya khuruji min salati halat baya fita daga halaye guda uku ayyarta fi hali fi halin duna hali to shi mafkudin zai yi gado cikin wani hali ban da wani akwai maganar zai gado akwai da ba zai gado ba a hada la yi da shi wannan ba za a bashi koyo ba shi mafkudin tun akwai halin da yake gado da halin da bai gado ba na biyu la yakhtalif mirasuhu bi hasbi wujud al wa adami wato shi wannan din kenan ke nufi kenan shi mutumin da zai iya gado cikin wani hali ba zai gado cikin wani hali ba zai ce idan ya rasu idan shi mafkudin an san ya rasu wannan na da gado kamar dan uwa ne a ce misali ko haka dan uwa dan uwa da da wato dan kare ya bace sai dan uwa ya rabu to mu kaddara idan dan ya rasu yaya dan uwa na da gado idan wadan na rayuwa kaga kenan zai yi gado cikin wani hali ban da wani hali to irin wannan ba za a bashi wani abu ba tunda mafudin har yanzu ana tunanin kila yana rayu na biyu Allah ya kalifa mira suhu ya san wato ya zama kada gadon ya saba gadon bai sabawa gwargwadon samuwar makuli din ko da akwai ko da akwai gadon shi bai sabawa da kuma rashin sa misali kama a ce wanda ake bashi ɗaya kama a ce mace mace mace ta ce, ko miji ya ɓace. an gane ko to ɗan uwa kuma ɗan uwa ne yake raye da ɗan uwanka da da uwan mutum da matar shi ne Ɗan uwa ba zai hana mace cin sumuri a cin ainihin rubu'i ba misali shi kaɗai. ko sai a ba ta rubu'in ta sai a jira shi kuma a garin yana nan yana nan abin da ya rage zai kwashi kullura in yana nan yana in Allah ya dawo da shi zai kwashi sauran amma ha za a ba ta hakkin ta na rubu'in da yawwa ba ka yi tsani ya su kamila wannan za a ba shi gadon shi cikakke tun da dai ba wani matsala cikin abu ko ya dawo ko bai dawo ba ay yaktalifa mirasu bi hasab wujud al-mafqud wa adam wato gadon shi ya bambanta gwargwadon samuwar mafqudi da kuma rashin sa yi wa yu'amalu bil abrab wannan za a mai mu'amala da abin da ya fi cutar da shi da abin da zai fi cutar da shi misali yan uwa guda biyu ne yan uwa biyu suka bashi kuma ga da yan uwa guda biyu da wa da uwa ko idan uwa uwa akwai yan uwa guda biya yaya za ta ci idan ɗaya ne ba sulusi ko to sai zama to yan uwa biyu suka bace ga uwa idan ita ka inda ce misalin ba yan uwa za a fasa ɗaya cikin uku ne inda yan uwa kuma ɗaya cikin shida to sai zama to ba yan uwan to yanzu wani gado za a baka za a baka bil azar wanda zai fi cutar da ita zai farge mata gado Wane ne sulusi sai a bata sulusi kawai in daga baya bayyana sun rasu shi kenan waye ba kalbaki sai a wanzar da sauran abin da ya rabu a jira in an tabbatar da rantsuwan shi ila kudumin mafudi zuwa ga ila ila me kudumin mafudi har zuwa ga dawowar mafudi din ko kuma bayyana hali ya rasu a mu zai muda ko wucewar lokaci akwai lokacin da in ya wuce ko ya dawo ko bai dawo ba ko za a ɗauka ya mutu ya raba gano Hmm. alƙali da zai ƙayyade mana alƙali zai sa lokaci mai bayani wancan lokacin akwai shekarun da mutum iya ya kai kawai an ganya mutu da asali misali mutum shekaran shi sittin ya ya gudu ya tafi aka nemi shekarar sa to mutane galiban ba sa rayuwar da ya wuce shekara saba'in annabi ya ce duk al'umma suna da lokacin girbe su lokacin girba al'umma ta sittin zuwa saba'in mafi yawan al'umma ta suka mutu sittin saba'in sittin saba'in to sai kai shi saba'in ne shi to ana mai shekara goma tun da yana shekara sittin ya ban nan ana mai goma nan kara goma bai dawo ba shi kenan to ya mutu ko a raba gado hmm? to wannan shi ne eh. jefewa ke ba haka wasu ba sun ce haka rami a sashi a cikin jimar shayi yanzu hmm. akwai akwai bayan da ba a kace shi in an san ba wajen guduwa a ita jifa shi ana bin da jifa har ya mutu amma an san akwai gudun guduwa wani ya ɗauki guduwa sai kamuwa akwai ma'i shi ya kawo kanshi da kanshi cewa ya yi zana ka za ka zo ana jife shi ya yi ga dutsen ya yi abin da kawai ya balle a guji ya yi ta gudu da gara ka shawo kan ramon ya kashe shi a to ya zuri ya sha kamar ya ya sha hukunci na kanshi a wuzi ne guduwa ne kuma wani gari wata samu mu zari can kasa a ɗauke zaura zai kamu hukuncin Allah na kanshi amma dai ba. ai da ma ya tuba ne malamin zai ba ba kai karan kowa ba da wasu ni tuba shi kenan ba ya tuba ga Allah in yanzu ba kama shi zai tuba ga Allah da zauri amma in an mai wannan ya zama ka fara gare shi na Mm-mm. na'am eh. to babban abin shi ne karantarwa a awalan ya karantar duk ajin da aka bashi bai wucewa shi ne babban abin da ake fara dubawa ga abu in dai har yana wuce yana tsallake karatun karatun zafi ya ci haram ma in dai zai tsallake hinsa ɗaya hinsa biyu ya ci haram in zai samu ya halar to a yanzu alaƙa ne tsakanin shi da masu makaranta in zai ya fi shi kenan sura ma wannan zuwan da halattu da wuri yana darasi takwas da rabi zuwa tara ko tara yake da shi shi ne darasi na farko sai in ya zo zama zai in ba su yafe bai ba wannan kuma amma su yafe bai wannan shi kenan amma haƙƙin ɗalibai ko sun yafe Allah da yafe ba ka gano wannan in dai har bai zo ya karanta ba to haƙƙin ɗalibai ne wannan dole ne wannan gobe kiyama sai ya biya wannan abu ko za shi kuɗi shi ne wa alaikum salam haka inda ake a jami'a kawai mutum zai sa wa kanshi ga ga lokacin da nake da shi zama kawai ba sai ya zo ya yi ta wani tsayawa yana ƙara ɓata mai lokaci ne ya wuce matakin da zai zo wai ya zauna lokacin shi ba da banza ba ne a zuwa zauna da kai kawai kana awa biyu kana zaune kana da sauran abubuwan zaka amfani da ma sai a baka ka zauna kawai ƙarfin lokaci to ba so ka gare lokaci lokacin lokacin da ka sanya kawai ka gama karatun da kawai ka wuce kuma ne in ma baka da lokacin sai kai arrange da ɗaliban to wannan lokacin da ka bada bashi bari a arrange da kurkun da yake shi sai kai arrange ko ka zama abinka haka ake a jami'a a nan gama islamiyya za ce to ka zo za ka fara zarafi ƙarfe kuma za ce ka zo ƙarfe bakwai da rabi in baka zo ba to za a gama za ka ba da albashi da ɗaya a gani to dole bakwai da rabin ake son ganin ka zo da sauran da sauran haka nan wannan lokacin da san ya ma din nan al-muslimuna la shurubi in baka zo lokacin ba ka shiga hakkin su su kuma ya rage nasu ya ko ka ya rima a yau, yawwa ka kace to in ba shi albashi in yare ne kenan amma amma ya karanta da in bai da yaran shi ne Allah shi mu wanda amma za lokacin karatu wani tsari kamar amma shi ke fara shi ke fara bi da rabi wannan wani zama zai yi ai ka'idan karatun da ba ɗaya kan rubutu da rubutu a fara kowane malami kowane aji a ne ne a wajen malamin malam bai fahimce ni ba kowanne bai da hissa na farko a ai kayan kan kowa yana da rabin awa ne wani ya ci rabin awa sai ya ci ni kwata kafin ne malam gana na gana na ko da malam bai karantarwa wani ya zo darasin farko sai ka bar da shi sai na biyu

lokacin da za ka shiga a karantar da ɗalibi yau malami sai ke shiga yau wato har wannan ka ce kawai mutumin da yake da hisba da shiga hisba shi ba sai ba bayan ka ba ka ka ce kowane malami biyu zira da hisba cewa ni zawa malami ina da lokaci ake biyu da rabi misali da shiga tsarin amma ba zai shiga sai uku saura fasa wannan ya ci lokacin ɗaliban ai haram yau to shi da malami ai haka ne ai haram na'am ba matsala za su yi kashe shi ba za su iya yin kaza wani abin cutarwa ne waje annabi ya ce akwai dabbobin da yake ana kashe sa a cikin yanzu da haraji ba to saboda bannan su ne yanzu na banna dole a kau da su barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa